dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A ci gabar tattaunawa akan irin rawar da iyaye ke takawa wajen neman ma 'ya'yansu abokan aure maza ko mata yau shirin samartaka ya samu zantawa ne da dattijiya kuma uwa malama lami sumayya kuma ta yi mana ƙarin bayani a gyara zama. Mun tattauna ne akan irin rawar da iyaye ke takawa wajen zaɓar maɗiyansu irin abokan zama ko kuma ce abokan aure. Yawanci ra'ayoyin wasu suka ce ai mata irin 'yan matan su suka fi samun suka fi fuskantar matsala mm. saboda sai a ce sai masu kuɗi za su aura amma maza akan kyale su kawai kala da basu zaɓi wanda suka ga dama saboda ba abin ba matasan kaɗai shafa ba hatta iyayen ma eh, eh, don wasu suna faɗin cewa wai saboda zamani ya canza ba a matsa mutum ya aure dole ko wani abu da suna ganin kamar in sun ce za su sa ɗayan akan hanya kamar sun matsa musu dole ne da haka suna kyale su kada zai su yi abin da suka dama wato akwai matsaloli da dama wajen iyaye su ma suna ɗan ba da gudunmawarsu wajen wani lokaci ta auren su. da yawa za ka ga cewar su yara mazan watakila hankalinsu yana wani guri su kuma iyaye hankalinsu yana wani guri wato su iyaye wani lokaci suka yi kokari su haɗa aure wani lokaci na zumunci ne to ko ma dai wanne ne dai inda su suka haɗa zumunci ne watakila ko 'ya'yan kawayensu ah, ko kuma a cikin 'ya'yan 'yan uwa dan wane da wane a ce bari a haɗa aure za a haɗa dankon zumunta to wani lokaci ba ke zama zumunta ba sai zama mugunta idan shi namijin ya amince ta kila ita yar ba ta ce to duk daga cikin wanda aka ce baya son auren gaskiya da ya aure yi daɗi amma akan samu kuma wani lokaci da 'ya'yan za su iya wa iyayensu biyayya kuma sai ka ga an samu albarka a wurin sun dai suka biyayya amma gaskiya da yawa da yawa ba a samun abin da ake bukata saboda gashi nan muna gani za a yi wa yaran aure misali ko mata wasu kaga in ba sa son maza har kashe su suke su hmm. kashe mijin ko a zuba masa guba ya dan samu nakasa ta wani bangaren to amma kuma wani lokaci za ka ga cewar iyaye kuma masu ido a kwabo sai su ce ai dole musamman uwar wadda ta san cewar ta kyakkyawa ce Mm. kuma fara ka san farar mace ita suke cewa ta sa a gaban mota mm. to musamman fara ce kyakkyawa dama tun tana karama ma ana zuga ta sa kai wannan yarinya aike ne mai mota a wannan kayan zancen ki ma sai dai a kawo min jirgin sama yaran suna jin haka to daɗa sa musu wani abu ake yi a ran su cewar a ce fa sun kyawawa ne ba lokacin da suka girma suka zama wato sun san ma meye a so su ko su ko wani ko meye kwalliya to lokacin duk za su yin wasu abubuwa daban wanda kuma iyayen a sun faɗo a irin rukunin iyayen da suke da san duniya to za ka ga cewar ba za su yadda 'ya'yan nan nasu su bi talaka ko masakaici ba ta za su yi tafi sama kuma wani lokaci a irin wannan za ka ga in ba a samu saurayi ba sai a samu babban mutum wanda shekarunsa ma ya yi haife ta ko ma ya yi da ita mm. kuma idan an yi auren a irin wannan lokacin gaskiya matsalolin da ake samu da yawa a cikin harkar irin wannan auren ita kanta yarinyar watakila shi in babba ta aura yana da wasu matan watakila yana da 'ya'ya ma manya wanda abubuwan da za su shigo ciki na kalubalen gaskiya Allah ya kiyaye dan ba zai yi kyau ba mm. wani lokaci 'ya'yan mijin ne ma za su ringa neman yarinyar wani lokaci ita kanta yarinya ita za ta fito waje neman wasu mazan duk dai ga shi nan garin neman jira kuma an zo an rasa ido in shi kuma namijin ne su ma wani lokaci mazan suna yin haka shi ma dan talakan ne kwarya ba za ta fi kwarya ba sai ya dinga hango gidan wasu inda zai ringa cusa kai saboda yana ganin gidan masu kuɗi ne ba wai lalle sai iyaye mata ko kuma kuɗan matan ne suke haka ba abun gaba ɗaya ne har su ma mazan yanzu ga sun nemi gidajen masu kuɗi can za su saboda za a ba su jari gida da mota wataƙila da zuwa maka da sati kamar yadda suke cewa to duk irin waɗannan abubuwan duk suna faruwa gaba ɗaya suna faruwa a cikin wato al'umma baki ɗaya kawai dai sai dai mu duba kamar yadda aka ce kwariya ta bi kwariya idan wanda yake ganin shi naka ne ya nemi talaka yar uwarsa tunda arziki na Allah ne shi ne mai bayarwa su ma ba daga sama suka faru da neman da kuɗin ba dole sai da suka fara ta wani wurin amma matsakaici ne neman matsakaici ya daidai shi hmm. yau ya neman matsakaici ya daidai shi su ma suna nan Allah zai raya su su samu an kuma Allah ya riga ya haɗa da mai kuɗi da mai kuɗi duk ba yadda Allah baya ikonsa sai a zauna a zauna lafiya wato a gida ɗan rayuwa. Hmm. To kamar yadda wasu ke cewa ai zamani ya canza yanzu iyaye sukan bar 'ya'yan ma su zaɓi ma kansu da kansu wannan kuma shi wani me zaki ci game da wannan saboda ina ganin kamar shi yaro an ce inda babba babban hango yaro ko ta kace ba zai hange shi ba to an sun ce saboda zamani sun haɗa hannu sun kyale yaran su je su zaɓa abin da suke so wannan me illa shi kuma wallahi akwai matsala kwanan nan ban daɗe ba idan zan iya ba da wannan misali zan iya bayarwa wato saurayi ne shi ma ya ga budurwar su suka haɗa kansu suke son kansu to wallahi shi dai yaron nan dai yana dai zuwa gurin budurwar nan kuma shi shi cikin ikon Allah ma ba zai je gurin ta da da daddare ba zai je gurin ta da rana za su yi zancen su ita ta gida shi bai san abin da yake faruwa ba sai daga ƙarshe da aure ya zo ya tarar da mugun abin da wato ya ta shi a rayuwa ga shi yarinya ta nuna tana son sa shi ma kuma yana son ta amma sai shi kansa ya rasa ta ina abun ya ya faru saboda kawai sai ya tsinci yarinyar nan ashe tana sa. Hmm. ga ta yarinya dama sun suka haɗa kansu ba iyaye ne suka haɗa wallahi sai ya tarar cewar cutar cutarsa take yi tana bin wasu kuma mazan ba ma kuma bin da za a ci a samari ne take tarawa ba a'a kawai yawon banza kuma wallahi a wannan dan tsokin haka aka dinga samun 'yan mata an sa rana za a yi biki sai dai kawai wannan ka ganta da ciki waccan kuma gashi nan dai saboda haka irin wannan sai shi ma yake wa mutane kai to ya za a yi kina so na ni ina son ki kuma a maimakon mu tsaya wa juna sai kuma suke munafurta ta a gefe sai su tafi gurin wasu mazan saboda haka wallahi wannan abin ya ɗaure mana kai mutuƙa gaya wanda dole ne iyaye mu saka ido idan yaro ya je ya nemo mace shi sa ake cewa a yi bincike idan aka yi binciken nan shi ne ake samun wani lokaci aure ya karko watakila za a duba gidan da ta fito ne nagartar gidan da iya mu'amalar shi ake dubawa wannan hali kuma wannan hali ne a cikin rai baya da za ka iya yi ka canza mutum don wani halin ma sai an zauna tare yake fitowa to amma in dai aka ce daga sila ta samo tarbiyya kuma gidansu gidan nagarta ne gidan manyan mutane manyan mutane ba ina nufin masu kuɗi ba a'a manyan mutane su ne masu magana ɗaya kuma lalle lalle wannan tarbiyyar da suka yi haka take tafiya to ka ga za ka iya auren wannan yaya to kuma a irin hakan ne ma ake ma daɗa samun lalatattun saboda tasiri na ƙawaye to ka gani irin wannan su yaran in sun je sun nemo ya kamata iyaye su rinka taimaka musu wajen yin taya su yin bincike a gano wace irin yarinya ce yaya take mu'amala da mutane banda tarbiyyar da ake mata a gida a titi ma yaya take yi saboda yanzu abin wato ya zama wani irin abu wanda sai ka ga ka daɗe ka ne wa ɗanka tarbiyya tun da ka haife shi amma lokaci ɗaya sai a gurɓata maka rayuwa yaya wanda za ka sha mamaki don wasu iyayen ma har su zuciya suke yi su saboda irin wannan bakin suke sun ga sun daɗe shekara da shekaru suna yi wa yaran tarbiyya amma lokaci ɗaya an gurbata musu tarbiyyar yara to a nan ma iyaye dole su shigo ciki iyaye nan kuma su kasance nagartattun iyaye ne wanda za su iya ɗauko waɗansu abin da yake mai kyau ne mm. ka gani su taimaka masa wajen yi masa bincike wajen nemo wa masa ya shi ya je ya gano amma ka taya shi da binciken mm. wajen cewar yarinyar nan ta gari ce shi ma ya samu to haka shi ma ɓangaren mazan haka ya kamata a yi duka dai gefe gefe gefen macen da na namijin su abin da ya kamata iyaye su ringa shigowa idan ka ba ɗanka ba abin da yake so abu ne mai kyau tunda in yana so din sai ka ji shiru an zauna lafiya ba wata matsala da za a taso maka da ita balle a ce a kai ne ka ɗauka ka bayar ai dama ni ba so nake to masauraro abin da ya soka kenan sai kuma Allah ya kai mu ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin malama Lamin Sumayya ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin VOA nake cewa mu kasance lafiya